Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha tara da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi a Faransa ta samu rinjaye a zaben zagaye na farko da aka gudanar a jiya Lahadi. Hankulan jama'a sun tashi bayan kai hare-haren kunar bakin wake da masu tada kayar baya suka yi a jihar Borno. Hakanan za ku ji cewar shugaban Afirka ta kudu ya sanar da kafa majalisar zattarwarsa. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin riƙa a Faransa ta lashe zaben zagaye na farko na zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar da aka gudanar a jiya Lahadi. Yayin da jam'iyyar masu tsaka-tsakin ra'ayi ta shugaba Emmanuel Macron ke a matsayi na uku. Ga rahoton Abdulkadir Halad Kiyawa. makonni uku bayan da ta yi kace-kace da abokan hamayyarta a zaɓukan 'yan majalisun tarayyar turai jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin rikau ta tabbatar da matsayinta na kan gaba a fagen siyasa a faransa zaben da aka gudanar da mafi yawan jama'a cikin shekaru talatin tuni dai dubban magoya baya a mazaɓar marin le pen ta jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin riƙau da ke arewacin faransa suka ɗaga tutocin ƙasar tare da rera taken ƙasar Shugaban jam'iyyar na ƙasa Jordan Bardella ya haska cewa zagaye na biyu na zaben zai kasance mafi mahimmanci a tarihin jamhuriya ta biyar a Faransa. A baya dai wani kiyasi da masu hasashen yadda zaben zai kasance suka yi a gidan talabijin na BFM ya nuna cewa jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin riƙau za ta iya lashe kujeru 260 na majalisar dokoki a zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a ranar bakwai ga watan da muke ciki na Yuli. Firaministan Hungary Viktor Orban ya sanar da aniyarsa ta son kulla sabuwar kawance da jam'iyyar Freedom Party ta masu tsatsauran ra'ayi a Austria da kuma babbar jam'iyyar adawa ta Czech. Bangarorin uku ne na neman janyo hankalin abokan siyasarsu daga kasashen Turai domin samun nasarar kafa wata sabuwar tafiya a Majalisar Turan. wakilan majalisar ɗinkin duniya da na gwamnatin taliban a afghanistan na gudanar da wani taro a birnin doha na ƙasar qatar a jiya ne dai aka fara gudanar da taron na kwanaki biyu wanda shine karo na uku da majalisar ɗinkin duniya ke shirya irinsa a cikin shekara guda amma wannan ne karo na farko da wakilan gwamnatin taliban da suka kwace mulki a afghanistan a shekarar 2021 suka halarta ana sa ran mahalarta taron su gana da kakakin gwamnatin taliban zubai wato zubihullah mujahid da ke jagorantar wakilan kasar hankulan jama'a sun tashi matuƙa a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya bayan da 'yan ta'adda suka kai har-haren ƙunar bakin wake kan taron aure da kuma na masu jana'iza har aka samu asarar rayukan mutane 18 a garin goza. Daga Maiduguri, wakilinmu Bilyaminu Yusuf ya dauke da karin bayani. Waɗanda suka shaida al'amarin sun ce bom na farko ya tashi ne a wurin bikin aure inda ake zargin wata mata ta tada shi bayan da ta shiga cikin masu bikin da suna mai bara. Bom na biyu kuma ya tashi ne a wurin jana'iza inda nan ma aka rasa rayuka. Bom na uku kuma ya tashi ne a yayin da jami'an tsaro ke sintiri domin tabbatar da tsaro. Wata mata da harin ya riza da ɗanta wadda ya ji rauni yake samun kulawar likita ta yi bayanin halin da suke ciki. ni ina cikin bakin ciki don yaro na kuma kana baya yi ina cikin bakin ciki tun jiya yaro da baya magana barkindo muhammad sa'idu shine daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta jihar borno wanda yake goza lokacin da al'amarin ya faru ya ce har yanzu ba su da cikakken alƙawarin na waɗanda suka rasu ƙarin bayani game da waɗanda allah ya musu cikawa da ko waɗanda suka ji rauni da wuya zai yi mu faɗi uh, cikakken bayani don a cikin wannan iftila'in a kowa in suka razana hankali a tashe mu ko muna kokarin bada agajin ga ba zai mu bi sako sako lungu lungu mu yi wannan kiddiga din ba duk da cewa hukumomi ba su fitar da alƙaluma na waɗanda hare-haren suka shafa ba al'umma na cewa mutane ashirin ne suka mutu kamar yadda malam ismail hausarin goza ya bayyana a yanzu yadda nake wa magana da sani na yanzu mutum ishirin suka cika talatin da wani abu suna na kwanciyar yanzu haka dai jami'an tsaro sun kafa dokar hana fita a daukacin garin inda suke yin sintiri domin tabbatar da tsaro da kare lafiyar al'umma Bilyaminu Yusuf Maiduguri arafai hausa To bayan wancan hari shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi Allah wadai da shi da aka kai inda ya bayyana hakan a matsayin ta'addanci a cikin wata sanarwa da kakakin shugaban ƙasa a juri Inkalale ya fitar ta ce ba komai ya sanya masu ta da kayar baya kai wancan harin ba face irin matsin lambar da suke fuskanta daga wajen jami'an tsaro ita ma dai majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban jami'inta da ke kula da ayyukan jin kai a najeriya muhammad fal ya yi allah wadai da harin tare da bayyana a su na taimakawa waɗanda ibtila'in ya shafa Ƙungiyar ECOWAS ta buƙaci ƙasashen nan uku da ke ƙarƙashin mulkin soja a yammacin Afirka wato Burkina Faso, Mali da kuma jamhuriyar Nijar da su bayar da tasu gudunmuwar ga rundunar soja ta musamman da za ta taimaka domin faɗa da ta'addanci a yankin. Taron da manyan jami'an ƙungiyar suka gudanar a cikin makon jiya a Najeriya. ya ce a yanzu babban aikin rundunar shine yaƙi da ta'addanci maimakon taimakawa don hana juyin mulki kamar yadda ƙungiyar ta bayyana a farko to amma duk da haka mutane irin su alhaji tahiru gimba a jamhuriyar nijar na ganin cewa abu ne mai wuya waɗannan ƙasashe uku su goyi bayan wannan runduna. hukuma ecowas kamar ya ganka mahalki ne ba zai yi ba wannan a manta da shi yanzu a diba a ganin mutane ecowas ai rijiyar tsakanin ios da ecowas shine alheri ga kasashenmu ga al'ummominmu daga gaba daya saboda an riga alkamali ya riga ya bushe ba zai yi ba a komo a ce kuma mu shiga wani rundunar soji tare da su a'a amma muna nan yan uwanmu ne za mu hulla da su za mu komi da su in ka diba misali najeriya da niger muna da na wanda sun yi na ecos muna da joint commission tana nan tana aikin ta shekara hamsin to da ita za mu aiki ga ɗauki rayuwa da najeriya kuma wancan duk ƙasashen ecos yan uwanmu ne duka amma yanzu a koma cikin wannan rima ba zai yi burin mun gani ba su canza ra'ayi ba a koma yanzu menene mutanen kasashen ecos wane wane gudunmawa za su bamu na kudade na kayan aiki su yi baje na gaskiya gashi gashi zan ba ku gudunmuwa man ba can a kuma ai wani abu ba wannan ya kare tahiru gimba kenan majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewar kimanin mutane miliyan 6.300 ne ke neman agaji da kuma kariya a burkina faso bayan da ta ce ƙasar na fuskantar babbar wato babbar matsalar karancin kayan agaji da kuma rashin samun hanyoyin magance su rfi To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo Felix Tshisekedi ya bayyana aniyarsa kan halin da al'ummomin da ke zaune a ƙauyukan arewacin Kivu ke ciki sakamakon har-haren da suke fuskanta. Tshisekedi ya bayyana haka ne a cikin jawabinsa da ya gabatarwa 'yan ƙasar dangane da cikar ƙasar shekaru 54 da samun 'yancin kai. Gade kaɗan daga cikin bayanin nasa. à nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes 'yan uwana maza da mata mazauna kanya bayunga da sauran ƙauyuka da ke makwabtaka da shi ina mai amfani da wannan damar domin jaddada cikakken goyon bayana a gare ku tare da nuna alhini game da irin wahalhalu da kuke jurewa jajircewa da kuma ƙarfin halin da kuke nunawa a ban alfahari ne ga ƙasa baki ɗaya. yanzu nan na kammala taro da majalisar kolin tsaron ƙasar umarnin da aka bayar shi ne kare ilahin faɗin ƙasar idan muka buga misali da abin da muka gada lokacin da muka samu yancin kanmu muna samun ci gaba a fuska matakan kare kai domin tsare dukkanin iyakoki da kuma al'ummar mu saboda haka na baiwa sabon gwamnati umarnin ware kaso mai tsoka na kashi 20 du budget annuel de nos forces de défense et de sécurité. fassarar kalaman shugaban jamhuriyar demokuraɗiyar congo felix tshisekedi kenan shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya sanar da kafa majalisar Wasa inda jam'iyyarsa ta samu ministoci 20 daga cikin 32 da ake da su yayin da tsohuwar jam'iyyar adawa ta samu goma sha biyu wannan gwamnatin haɗaka da shugaban ramaphosa ya samar da ta biyo bayan rashin rinjayen da jam'iyyarsa ta anc ba su yi a zaben kasar da ya gabata ba daga cikin mukamman ministocin da jam'iyyar anc ta samu sun hada da na harkokin cikin wato harkokin waje da na kuɗi da na tsaro da shari'a da kuma na 'yan sanda to labaran sun zo muku ne daga sashen hausa na radio france international Taken labarin wasanni kenan ga kuma kociyan namu wato abdulkadir halari kyawa ya sake dawowa wanda ke ya ce shi fa ya fi son a ce mai shago shagon dambe ni dai ba ruwa <laughs> ba sani ba ko nura ado ya baka wannan zaren na shi ka ci gaba da dambe da shi shi ya haƙura to kamis barka da hantsi barka ka dai a tawagar italiya mai rike da kofin gasariro 2024 mm. ta yi adabo da gasar ta bana bayan da tawagar switzerland ta lallasa ta da ci biyu da nema a haduwarsu ta ranar asabar ɗin da ta gabata ita aka fara fara karyawa a wannan zagaye. Aicin da aka dawo zagaye na sha shida da ita aka yi kumallo <laughs> ita ce ta farko. <laughs> Duk da dai a mun ga wasu tawagogin su ma an yi waje rod da su kwarai mm. kuwa. To Switzerland da ta yi waje da Italiya ne wadda ta ɗauki kofin shekaru uku da suka gabata a filin wasa na Wembley. Wannan shi ne karo na biyu ita kuma Switzerland a tarihinta da ta taɓa zuwa zagayen kwata final a gasar ta Euro. Na, kasan abin dama a yi rabo ne. Kwarai kuwa <laughs> <laughs> wata hausa dai da ake yi amma ba zan yi ba tun daga farkon wasan kamis dama tawagar ta soyi zalance ta mamaye wasan sai dai bata samu damar zira kwallo ko ɗaya ba yawa ah, sai zuwa tsakiyar wasan inda a mintuna na talatin da bakwai da fara wasan tawagar ta suyi zalin ta zara kwallo ta farko kafin daga bisani bayan dawa daga hutun rabin lokaci kuma ta kara ta biyu wadda hakan shi ya tabbatar da tawagar italiya ta yi bankwana da gasar ta bana To akwai wasannin da za a fafata a yau litinin duka dai a wasar ta Euro 2024 inda faransa za ta kara da tawagar belgium sai kuma barjagumi tsakanin portugal da slovenia Gabe Zazu bibiyar harkokin wasanni na ganin haduwar Faransa fa da Belgium haduwa ce mai zafi. Ai za a iya cewa gaba ɗaya a wannan zagaye babu manyan haduwa babu wata babbar haduwa da za a yi kamar wannan wasa. Gaskiya ne. yadda dukkanin bangarorin na ji da zaratan 'yan wasa duk da dai cewa ma eh, al'amura ba sa tafiyar musu yadda ya kamata amma dai kam wasan zai kayatar musu. To lalle wasa ne da kowa zai so ya gani. Sosai ko in ka duba ma irin zubin 'yan wasan da kowane bangare da ke da shi a bangaren Faransa dai mm. kaga akwai zaratan 'yan wasa irin su Kylian Mbappe duk da ya samu rauni amma kaga ya murmure <laughs> yawa ga su Usmanu Dembele a gefen ga su N'Golo Kante da dai sauran zaratan 'yan wasa haka su ma bangaren belgium din ga su kevin de bruyne mm. ga kuma lukaku gaskiya ne <laughs> rumel lukaku eh, to ka san masu bibiyar wasannin da yana ganin eh, faransa ce fa za ta yi nasara a wannan gasar duk da cewa da cewa Ah, akwai kalubale sosai ganin yadda kai ma da kanka gashi ka lissafo waɗannan 'yan wasa mm. kuma ka san koda a jadawalin da hukumar fifa ta fitar na ƙasashen da suka fi kwarewa mm, a bangaren taka leda faransa ce ta biyu ita kuma belgium ta uku kuma tawagogin a haɗuwarsu ta karshe da suka yi a wasan dabda na kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin nahiyar turai ta shekarar 2021 faransa ce ta yi nasara da ci uku da biyu a wasan kuma kamis makamantan waɗannan dalilai ne ya sanya masu bibiyar wasannin ke kallon faransa ka iya yin waje da belgium ko da za ta ji jiki <laughs> lokaci zai tabbatar da abin da zai kaya eh, gaskiya ne gode kiyawa to ina Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ya ce rundunar ko ta kwana wadda za ta yi fada da ayyukan ta'addanci a yankin na bukatar dala biliyan biyu da miliyan ɗari shida kowace shekara domin tafiyar da ayyukanta saboda haka ecowas ta buƙaci ƙasashen nan uku da suka fice daga ƙungiyar wato burkina faso mali da kuma nijar da su bayar da gudunmawarsu ga wannan runduna shin me ra'ayinku game da wannan runduna anya waɗannan ƙasashe uku za su amince su shiga wannan runduna wadda a wani lokaci aka yi barazanar turawa Nijar domin dawo da Muhammad Bazin kan karagal mulki sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook. Sashin Hausa na Arafai na maraba da masu sauraronmu daga ko'ina a sassan duniya. Burin mu a kullum shine kawo muku labarai da dumi-duminsu akan al'amuran da ke gudana daga ko'ina a lungu da saƙo. Baya ga shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa a rediyo da kuma intanet. Mai sauraro kana iya garzayawa shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr don karanta muhimman labaran da muke wallafawa ko sauraron shirye-shiryen da suka gabata ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. Haka zalika za ku iya ziyartar shafinmu na Arafai Hausa a Facebook da kuma kallon bidiyon kai tsaye na labaranmu na karfe biyar wanda daga bisani muke dora shi a YouTube da Instagram duka Arafai Hausa. Wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet a yau Litinin. Akwai labarin yadda jam'iyyar shugaban Faransa Emmanuel Macron ta zo ta uku a zaben 'yan majalisun ƙasar da aka gudanar. A Najeriya wani harin kunar bakin wake da wasu da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka kai ya halaka mutane goma sha takwas. To ko me wannan sabon salo na kai hari da 'yan tada kayar baya suka sake bullo da shi ke nufi? Yana ƙara fito da gazawan jami'an tsaro ne kowane nau'in jami'an tsaro na ƙasa. Kuma wannan yana ƙara nuna gazawan ƙungiyoyin da ake da su na duniya ne musamman majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar haɗin kan tarayyar Afirka misali ƙungiyar haɓar kasuwancin yammacin Afirka Amurka. Domin sauraron cikakkiyar wannan tattaunawa da Dr. El Harun Muhammad sai ku ziyarci shafinmu na intanet. A jamhuriyar Nijar kuwa tun bayan rushe zababbun shugabannin ƙananan hukumomi da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yi. Har yanzu ma'aikata da ke su ba su san makomarsu ba. Ko ina aka kwana? Kuna iya ziyartar shafinmu na intanet don sauraron rahoto na musamman a kai. ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na Arafai don samun ƙayatattu kuma sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibiyi Arafai Hausa.